na ga shegen da zai kara zuwa ya ci min bashin gyada to ni nake ci ma kayan da basu fi dubu biyu ba ma ni zaka yi baka magana akan su karfa ka zage ni ka isa in zage ka ma to me kake wani hararata inda ba za ka ban bashin nan ba dan Allah na baka Allah ya tsina sallallahu uban wa zai ce bashin kama kan mutun ya ba gurin kare mai hidai baka kudin ka eh dai ba zan bayar ba ba zan karba wani ma sallan in ce in ce in ce zan baka ce tsokana ta Ariya ne ba zan ma karba ba uban wa ka talauta ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'u zuli kika wata tarkeken mota kai ya Allah ka mallaka min wannan mota Allah ka ban irin motan nan kai ka roƙa da ya Allah Allah Allah ko shiga da ni wannan mota kai ka cika min burina amma ban taba sanin dankali bane sai kai sai yau ko kuma rogo bai na ruwanka ra'ayinka daban ra'ayina daban kai ya dawo fa ko ya ji me naka ce ne Allah ya sa ba ma'aikaci bane Assalamu alaikum. Ah, alaikum salam. Ya barka dai. Ya barka dai. Yawa. Ah, Dala ina tambaya ne. Allah sa mun sani. Gidan wani Alhaji Usaini. Alhaji Usaini Alhaji Usaini kai malam kafi kowa sanin unguwan nan to Alhaji Usaini ai suna da yawa ko Alhaji Usaini a tako Yawwa shi ah, <laughs> to ai tun daga zonan ka zo gidan Alhaji Usaini a tako kaga bari mu makutance. ka miƙe layin nan in ka miƙe layin nan za ga wata kwana ka kashe kwana za ga wata kwana ka kashe ka miƙe in ka miƙe za ga wani gida mai jangin da bakin gate ba shi ba karka shiga kana shan kwana za ga wani mai bulu gate da gidan ma bulu ne gaba ɗaya za ga wasu yan fulawa fulawa da wani duroja nan ne gidan Alhaji Usaini a tako ai wannan kutancen naka ba zan iya ganewa ba ha ba wannan kwatance ya manewa babu wanda zai gane ai haka ai haka haba dan Allah ban Allah yanzu abin da zai faru ka gane in ba za ka damu da Allah ka shigo mana sai ka kai mu gida a ah, ah. ko ba ka yadda da mu bane <laughs> Allah dai ya cika ma burinka Subhanallah me yake faruwa uban kwatance kenan ai to shi sai ya fasa mana mota ai yanzu zai mika ku to Allah shi kyau a da lafiya nan ne gidan Alhaji Usaini a tafi. O nan ne? Ka tabbata nan ne? Nan ne kina magana mai gadin zai fito. To bara ba ka wannan ko ka dan sha ruwa ko? Yanzu ta wannan kofa za mu shiga babban kofa ko? Ga kofan nan. Kuna bi ta nan ga kofan nan. Mun gode fa. Mun gode sosai. To a sauka lafiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin alaikum salamu. Ya barka dai. ya eh, birka yawa dala muna tambayi gidan alhaji Hussein Atakwani alhaji husaini nan ne gidan alhaji husaini Atakwani ka tabbata nan ne ya tabbata nan ne to bismillah to mun gode eh, ba zai shiga da mota a haka ma yayi wannan eh, husaini alhaji oh, alhaji da mai sihiri kamar je kaga biyu kamar za kaga uku ka buce kaga hudu kamar za bakin ka kaji dan karanda kai alkur'an ka tsorata ni mutumi na ya na ganka da wanke mu gani suka bani a a haba kai aboki na Allah ya cika ma burin ka ka shiga mota ubangiji Allah ya cika min buri na a bani wannan motar ko kuma in sayi wannan motar ko in samu wannan motar gaskiya na kuskure wallahi na san ga motar na roƙa motar zai bani ina ce shiga yanzu ya shigar da ni barkaji shi ban za ka roƙi Allah ba wai da babban masaki ake roƙansa ba da tangameman masaki amma wai an ya ita a cigar da ni motar nan <laughs> ka bari mota ta ta zo in ce barka dai zo ka shiga gidan atako nake so ka nuna mun Allah ban kuriya Allah kai wait wait ban kuriya Allah Allah ka ce za yi siyayya ba ba siya ba an an fasa za ka ringa mun baki ba to sai na siya ba ni na karo ka Allah ka ban bunjime mai mota a ah, daga baya kenan ai sadaka da karuwa kaga ga hanyar gidan ku nan fa kar fa ka daukan mun biskit ni na fa karfin biskit din nan wallahi ba abin da zan yi da biskit ko anya ya ma ya ya